are a at libya media akalla mutane da ni aka kashe sakamakon wani ɗauki da ko ɗan duka duniya da su samar da yanzu ga ciki da ake kira free